Assalamu alaikum rahmatullah. Tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga annabi manzan tsira, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Jama'a wata sabuwa wutar rikici ta ci gaba fa da ruruwa a duniyar wahabiya salafiya izala inda a wannan lokaci za mu kawo muku yacca zazzafin rikici yake ƙara barkewa tsakanin dr idris dutsen tanshi da alkanawi izala inda za mu kawo muku yacca alkanawi ya fito yake bayyana duniya cewa fa magana ta gaskiya dr idris dutsen tanshi karatuttukan da yake abubuwan da yake ba koyarwa alisunna ba bane ba gaba gaba ɗaya ba sunna ce ba Dr. Idris ya sauka daga hanyar ahli sunna gaba ɗaya saboda cin mutunci da cin zarafin mutane ba zai taɓa zamowa a ce aƙida ahli sunna ba Dr. Idris Dutsen Tanshi burinsa ya fito ya ci mutuncin mutane da sauran abubuwa dai da za ku ji wanda alkanawi ya faɗa inda alkanawi yake tabbatar da cewa lallai wannan abubuwa wannan karatu da Dr. Idris Dutsen Tanshi yake ba sunna bane ba kuma su ba za su zuba ido ya dinga kokarin ɓata sunna kuma wai ana cewa sunna ake koyarwa ba da sauransu. Insha Allahu za mu kawo muku yacca A alkanawi ya yi wa'annan bayanai da kuma sauran bayanai da ya yi game da abubuwan da dr idris dutsen tanshi ya yi musamman wani malamin wahabiya da dr idris dutsen tanshi ya fito ya wa raddi daga karshe kuma akwai wasu maganganu da alkanawi wanda magana ta gaskiya a fahimta ta shari wa 'yan ɗariƙa ya fito ya yi wata magana ta shari ga 'yan ɗariƙa a cikin bayanan da ya yi wanda bayan ya saka bidiyon wani malami da yake so ya kafa wuya wa dr Idris dutsen tan shuja da shi ya wannan bayani Allah ya dade ku biyo mu don jin wannan bayani tare da yin kuma dan taliki akan maganganun da alkanawin ya yi musamman wannan shari da yi wa malaman ɗariƙa a yi sauraro da kallo lafiya. cewa nasiya ne zuwa ga Dr. Idris wanda wannan ita ce nasiha ta biyu kenan kuma haka za mu ta yi ba za mu gushe ba ko da shi dakta bai fahimce mu ba to jama'a wa'insu za su fahimta kuma abin da muke so kenan saboda in muka shiru tafiyar sunna tana canjawa ana fito da irin wannan abe baɗai to a ƙarshe za a samar da wa'insu. wanda za su yi koyi da wannan abin kuma a ringa ɗaukarsa a matsayin sunna cikin raddi cewa shi ne daidai yadda ake cin mutunci da yadda in mutum ya zo duk yadda ya tausasa sai an ci masa mutunci an zage shi kuma wannan da sunan ilimi ba za mu bari a ɓata sunna ta wannan hanyar ba gaskiya ba za mu gushe ba haka zan ta yi kuma a gobe datta ya yi a gobe zan yi jibiyayi ma zan yi fata na dai Allah isa na idan Allah fata na dai Allah ya sa hakan ya zamanto nasara ga tafiyar sunna sukan mai suka ko zagin mai zagi ko cin mutunci a comment duk wannan baya gabana yan bida'a ma sun yi sun gaji ballantana kai da kake da awar sunna amma in kana so a gane gaskiya hauwa za kai sai a baka dama ka faɗi sai kuma jama'a sai alƙalanci a ƙasa ba na duba comment na in fahimci ma ka zage ni ko in ga ka zage ni wallahi banda waɗanda suka zage ni ta hanyar message da suka tura ta ta na rantse da zatin Allah ban duba wai na ga wani ɗaya ya zage ni ba saboda na san zagin ƙila ya kai ni na yi wani abu ba don Allah ba don yanzu in na duba zage-zagen da wa'yansu suke yi na san zasi tun da har sun turo min ta message to ƙila ni ɗan adam ne wannan ya ɗauke ni na faɗi wani abu mummuna a kan shi dakta ɗin kaga yanzu in na faɗi wani abu mummuna na faɗi wannan abin ne don an fusata ni ba wai don Allah na faɗe shi ba shi yasa ba na dubawa amma wannan dai ba zai sa ka da in faɗa ba kuma zan faɗi za ta iya yawa yau ne baka fahimce ni ba in na san gaskiya na faɗi gobe ka fahimta za ka yi min addu'a amma na ɓoye gaskiya ka ɗauka haka ne sai gobe ka gane ƙarya nema to kaga wannan za ka yi mummunar addu'a ka ringa mummunan tunani gare ni shi ya sa masu turo min da zagi ma ta message din na yafe muku amma dai sai na yi Allah i gafarta muku Allah i ganar da ku kamar yadda na faɗi muka bari irin wannan hanya dakta suna zuwa da ita cikin tafiyar sunna da nufin raddi da nufin da'awa to wallahi sai an koma cin mutunci shine ilimin cin mutunci shine sunnar ko da ƙaƙa mutum ya kai wa tausasa musu lafazi akwai zan fara da ɗan uwa wato abdurrahman isa gaya ya faɗi fahimtarsa dangane da wani abu da dakta ya faɗi cikin girmamawa da mutuntawa da addu'a ta musamman wa dakta kuma ma ba wai fahimtarsa ya faɗi ba fahimtar waɗansu malima ne waɗanda suka fi dakta a tafiyar sunna suka fi shi yaɗa sunna suka fi shi kishin sunna suka fi shi martaba sunna suka fi shi karantar da sunna suka fi shi fahimtar da jama'a sunna su ya kawo ya sa muryoyinsu aka ji amma za mu sa mu ji wace irin amsa dakta ya bashi za mu sa Allah ya sa a gane gaskiya shi ne fatanmu za mu sa bayanin da shi ɗan uwa ya fara yi sannan kuma mu sa bayanin da ya biyo baya na dakta sa'annan a yi jan hankali dangane da mabiya a yi nasiha dangane da shi daktan sannan kuma a buɗe layin waya sai mu ji Ya an fara sa abin da ya ce kunyan madakhila wadda danga ta zuwa ga sheik rabi eh, almadakhali wadda ni na je gaban sa na yi karatu yana cikin zuwa na dina a madina wadda ya kai wani balarabe ne dan kuwait na assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yan uwa masu albarka suna turo mana wannan bidiyo da cewa me za mu hada a bisa wannan bidiyo da babban malami malamin tauhidi dodon yan bida'a wato cikin mushrikai wato malam dr idris abdulaziz bauchi babban malami na ina maka fata alkhairi na mika gaisuwa ta da fata alkhairi zuwa gare ka allah ya madaukakin sarki ya sare mu na kai ya baka tsawon kwana mai albarka Allah ya yi makarantar zuwan ka albarka ya rabbal alamin suna cewa me zamu hada bisa kan magana karkace akwai wata kungiya da kike ma madakhila mun ka ce to wannan hinayewa wani kuskure ne wanda kun ka samu a gehen ku saboda a hakikanin gaskiya ba wata kungiya mai suna madakhila a cikin duniya sai dai akwai wani malami da aka ce ma rabin almadakhali wa'anda yan bid'a da mushrikai suka jingina wannan sunan don saboda su ci mishi mutunci su walakanta shi sai suka sa mabiyansa masu sauraron karatu suka sai suka sami su madakhila suka sami su madakhila saboda ana ce mishi rabi al madakhali amma hakikanin gaskiya kungiya kai ne ga zakwa kace ga kungiya ta sannan a jingira kungiya zuwa gare ka to shi rabi al madakhali bai taba fitowa bai ce ga kungiya ta sunanta ah, madakhila bai taba hadi ba kaga kenan in wani ya to ya jingina sunan zuwa gare shi ba a jingina wannan sunan zuwa gare shi wannan mutum ana tsoron ka take shiga karkashin aya da a cikin suratul hujurat da an ka hana mutum ka kire ma wani da wani suna wanda shi ba shi ya samu kanshi ba kuma bai san shi ina fatan kun fahimta kace bi isal ismul fusuq ba'da al iman kar mutum ka yi take ka fada cikin irin wa'annan abubuwan don haka wannan sunan dai ba na shi ne ba ba wata kungiya da ce ma wato eh, madakhila sannan na biyu malam ya ce ya taba zuwa wato a wurin shi karatu a ya daina muna son mu gane wato me dalilin da yasa malam ya bar zuwa karatu a wurin wannan babban shehan insha Allah malami guda ne za a kawo shi kadai ai tabbatar salbiya tinsa yayi kaza yayi kaza yayi kaza karshe ai ta jirgin sa malami guda na dauka kullum sai an bata shi sai ja ah, wannan ba wurin zuwa na bane wannan ba wurin zuwa na bane na'am malam a wannan kai kun yi gaggawan wato barin zuwa karatu a wurin wannan malami. hakanan dai ai ba a iya gane wannan malami na kirki ne ko ba na kirki ne ba haka kwana biyu ko kwana uku ko ma wata kana zuwa hakan ga kawai ka, iske rana ko ana magana bisa kan wasu malamai sai ka zaka mashi kenan halin shi kenan wannan in an yi malami hakan ba ya mishi adalci ba kamar misali ne wani hito wurin makarantar ku malam sai iske kuna magana bisa kan malaman jos yan izalin jos kun yi yau gobe kuma kun yi a shi kun sa wani malami misali eh, sheikh ali fantami kun yi kwana biyar kuna magana bisa kansa kawai bakin nan hice ban koma sauraron dr idris abdulaziz saboda bai da komi sai bacin malamai kaga bai maka adalci ba saboda inda ya zo wa'ansu sauran ranaku da zai iske kuna tafsiri zai iske kuna karatu wa'ansu littattafai daban kaga wangar kun kai wato bai sa ku gane wane ake ce marbi almarhali malam ina tabbatar maka da cewa duk malaman da ka sani manya-manya da ka sani da cewa in za ka buga hujja kana buga hujja da su sun tabbatar da cewa rabi almadakali mutunan kirki ne kuma ake da shi tana da kyau bar hara da malamai ga sunan jere mu jero su wanda duk sun yaba da wannan malami manya-manya malaman mu kamar su albani kamar su wato ibnu usaimin kamar su ibnu baz da sauran malamai da insha Allah الشيخ ربيع ta مدخل من أهل العلم da بل من رجل صاحب عقيدة السلفية الصحيحة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيخا من آثار علماء الحديث نعم دون haka كونغا ga malaman duk sun yaba da wannan malamin albani ya ce duk wanda ke garaddi zuwa ga sheikh rabe to ba su ke garaddi zuwa gare shi da ilimi abadan ina fata ko fahimta Allah mu sarki ya samu gani to wannan shine wato bayanin malam abdulrahman isa gaya wanda dukkanin wanda ke bin social media musamman tiktok matashi ne jajirtacce sa'annan musamman gurin raddi ga 'yan bida'a ya yi fice a wannan fagen kun ga da zai yi bayani akan fahimtarsa dangane da abin da dakta ya faɗi sai da ya ce malaminsa ya ce babban malami na sa'an nan ya masa addu'a Allah ya tsawaita rayuwarsa kaza kaza ya yi masa kirari kuma dodon 'yan bida'a kuma ya ce malamin tauhidi sa'annan kuma duk da haka da ya yi bayanai sai ya kawo 'yansu manya-manyan malama waɗanda a tafiyan sunna sun fi datta sun fi shi karantar da sunna sun fi shi yaɗa sunna sun fi shi jajircewa akan sunna gaba suke da shi nesa ba kusa ba ba ma a ma haɗa su jajircewar da suka yi sunna ba a haɗa su da dakta sai ya kawo su ya buga misali da su to amma tsaya mu ji wani amsa dakta ya bashi wani amsa dakta ya bashi tsaya mu ji wani amsa dakta ya bashi ku tsaya mu ji amsar da dakta ya bashi lokaci bai kure maka ba da Allah ko ba komai ne zaka sa baki ba akwai abin da yafi karfin ilimin ka ka yaudar yace lokaci bai kure maka ba da Allah tsaya mu ji lokaci bai kure maka ba da Allah ko ba komai ne zaka sa baki ba akwai abin da yafi karfin ilimin ka kar ka yaudari karka yaudari kanka ma kace kana da waɗansu mutane wai duk da aka yi magana za a ce wai malam me da ka kai malami ne kar ka yaudari kanka don Allah irin wani an zo ka ali ani ce komai ba ka huta ma kanka ka ce ku je wajen malamai ni ba malami ba ne ko kuma in kai ma shiga maka duhu tuntubi wannan din tunda ka ce kai ahlus sunna ne shi ma ahlus sunna ne aqidan ku dai tuntube shi tuntube shi ba shi kenan bane in ya gamsar da kai shi kenan da ya gamsar ka fito maka yi raddi da ka fito ka yi raddi ba ya raddi halal ne ya halatta to amma baka tuntune shi ba ka fito duniya wato kana so ke waye ce ma wai kuskure suka yi ya kai kasan kuskure ne wai me kuskure kila suka muka samu ka san yan Niger saboda girman mutum sukan ce kuka samu kuskure me muka ce me muka ce ka samu sai su kawo su jami'i yana nufin wai kuskure na samu to ni magana ba kuskure a ciki a kuskure in na ce madakhila na faɗa ne don a san su ba don aibanta su ba ba don aibaita shekar rabi bin hadi al-marhaj ba in kuma ka ce ba haka ba samo mana wani sunan da mu rarrabe su da yan tijjaniya da yan kaza da yan kaza don a gane waye malamin su ba shi kenan bane a san ina suka dauko na afkar din wannan fikira din ina suka dauko ta in ka kawo mana shi kenan ba ba ba fasala to wato kun ji amsar da dakta ya bashi dakta ya ce kai malami ne ya ce lokaci bai kure maka ba da Allah ya ce kai malami ne da hawa su ma za su ringa ce ma malam me za ce kai malami ne kuma dakta ya faɗi ya girmama shi har amfani ya yi da lafazin jam'i don girmamawa gare shi ya ce ta yi kuskure kuka samu dakta ya ce 'yan nijar sukan yi amfani da wannan saboda girmamawa kuma abin da zai baka mamaki shi ne. dakta bai yi bayanin abin da shi malam abdurrahman isa gaya ya danna na audios ɗin manya-manyan malaman nan ba kwata-kwata bai yi bayani a nan ba kuma kamar shi ba shi ya sa baki ba ma wa'yansu malama ya kawo suka sa baki manya na gaba da dakta da abin da mabiya za su so su ji shi ne wa'yannan odiyan nan da shi abdurrahman isa ga ya sa ba na malaman nan ba ne sharra aka yi musu ko a'a isa gaya abdurrahman isa gaya bai fahimci abin da malaman nan suka faɗi ba ne da abin da dakta mabiya ya kamata su ji kenan amma sai ce kai malami ne kuma abin da zai dan daure min kai ni ban sani ba amma za ta iya yiwa dakta bai gani ba ina wannan jahilin wanda na ce ko muƙaddima ma bai iya ba na hamadahu wannan dai da yake cewa na hamadahu ai ya sa baki cikin abin amma dakta bai ce shi malami ba ne don me sa baki ok da Allah yanzu kai a matsayin ka na mabiyin sunna mai kishin sunna da Allah aka sama wancan jahilin da ko muƙaddima bai iya ba aka sama Abdurrahman Isa gaya wanne za ka ɗauka don Allah don Allah wanne za ka ɗauka a ilimance a kishin sunna a jajircewa amma shi malami ne in ji dakta amma wancan shi kila malami ne shi wato sai na fahimci wato duk wanda zai goyi bayan dakta shi ne malami shi ya halatta ya sa baki wanda kuma zai saba wa dakta bai halatta ba shi ba malami ba ne shi saboda ya saba wa dakta ko dai dakta ina jin bai ji wancan da ya sa bakin ba kila shi bai ji shi ba duk kuma waɗanda suka sa baki duk malama ne ko kila dakta duk bai ji sun sa baki ba amma shi dai wannan da ya sa baki shi malami ne da har zai sa baki shi da kamata ya ce aje a tambayi malama kuma gaskiya malam abdurrahman isa ga yadda yake jajircewa eh, ya kamata a ce an kalli wannan abin nasa yanzu an kashe masa gwiwa a gobe in ya ga dakta ya yi kuskure ko abin da ya fahimci shi kuskure ne kamar dakta yana cewa kai ya kuskurantar da shi ne in kuma ya kuskurantar da shi zai aiko masa baƙaƙen maganganu ta wannan ba a ba wa ɗalibi dama faɗin ra'ayinsa ba shi sa wani odiyo da na ji baffa hotoro yana dannawa ni ban sani ba hakan ne ya faru ko bai faru ba wai ɗaya daga cikin ɗaliban dakta kamar yadda shi bafoto da yake faɗi wai ya ce baya tare da shi a waje kaza a waje kaza ma baya tare da shi amma za ka ga bai bayyana wa al'umma rashin tarayyar da yi da shi ba don su gane gaskiya a ya kamata su ji ra'ayinsa ina ne ai akan yi tahariri muhallin niza ko tattaunawa za a yi haka maluma suke a kawo waje ikhtilaf a kawo kuma waje ittifaq ina ne muka haɗu ina ne muka saba kafin ma a shiga a matso ma baki a abu kaga tun anan yanzu ba a bawa ɗalibai damar faɗar ra'ayinsu ba dole su bi ta ƙarfi in kuma suka saba za a aiko musu da miyagun zantuka kaga yanzu in ƙila na yi musu zaton dan Allah suke amma in ba dan Allah suka yi ba sai su yi shiru yanzu sai su yi shiru gudun kada dakta ya ci mutuncinsu sai su shiru aiko hujjar da ake cewa Al al'ijima'u sukuti ai daga cikin shirut nasa kada ai shirin saboda ana ganin haiban mutum ana ganin kurjinin mutum ko in aka saba masa ana tunanin zai yi wani abu sharaɗi ne sai shirin ya kasance ba na haka ba ne sannan za a ce masa al'ijima'u sukuti amma mutukar za a yi shiru saboda tsoro kada in faɗi ra'ayina ka gaya min baƙaƙen maganganu ka aibata ni ka ci min mutunci sai in shiru wannan ba a kiransa cewa al'ijima'u sukuti ka duba ka ga yadda ya amfani da kalmomi na girmamawa wa dakta don Allah ya girmama shi ya jinjina masa ya masa kirari ya masa addu'a sa'annan kuma da ya tashi ya danna odiyo ɗin wa'yansu malima wanda sun fi dakta a wajen ma a wajen ka kai ma ya ce kuma ga abin da suka faɗi a kan sheikh rabe kaga ba wai a'a ya ce shi tsaya ya yi magana ba ballantana dakta ya kama ya ce a'a shi ba malami ba ne sai ka maliman suka yi magana amma duk da aka dakta bai ji su ba ko kila kai masa uzuri an yanke an yanke kila wato bidiyon ne ba a tura masa ƙarshe ba ka yi masa wannan uzurin ko amma dai inda aka yi postin ɗin yanda ka gana danna inda aka yi postin ɗin wannan bidiyo haka aka yi shi shi ma kuma aka yi shi a fejinsa kila ko an yanke ne aka tura datta wannan kuma datta in ya fito ya yi bayani kila jama'a sa gani sa'an nan a ciki dakta ya ce shi bai faɗi ba ne da niyyar ɓatanci bai faɗi ba ne da niyyar ɓatanci cewa a ce ‘yan madakila ya faɗi ne saboda a tantance su wato dakta yana cewa da kyakkyawan niyya ya faɗi da kyakkyawan niyya ya faɗi to amma mun sani waɗansu sukan faɗi da mummunan niyya to yanzu idan abu kai za ka faɗi da mummunan niyya wani zai faɗi da kyakkyawan niyya ko kuma a'a kai za ka faɗi da kyakkyawan niyya wani zai faɗi da mummunan niyya a ƙa'ida ta shari'a barin wannan abin ake saddan lizzari'a saddan lizzari'a sai a bar wannan abin shi yasa za ka ji Allah ya hana sahabbai cewa da manzan Allah ra'ina Allah ce ya ayu hallazina amanu la taqulu ra'ina kakku ce ra'ina duk da cewa kalma ce akan faɗe ta da kyakkyawan munufa akan faɗe ta ga mummunan munufa kalma ce takan ɗau wajahi mai kyau da mara kyau akwai kuma waɗanda suke ɗaukan wajahi mara kyau ɗin akwai kuma waɗanda suke faɗin suke ɗaukan wajahi mai kyau ɗin amma sai Allah ya ce la ta ƙulu ra'ina kaga sadda zari'a malamin shari'a dakta to tunda haka san wannan kai kamata ya kada ka faɗi shine ƙa'ida ta shari'a abu na biyu kuma da na bayyana wallahi na zaci dakta zai yi bayanin odiyoyin manya-manyan mu na sunna da suka yi bayani idan gane da sheik rabe sai na ga bai yi bayani ba za ta iya yiwuwa karya aka yi musu ba su ba ne amma dakta in ya faɗi sai a gane karya aka yi musu sharra aka yi musu ba su ba ne odiyo ne waɗansu suka yi kawai suka ce su ne suka yi idan kuma su ne suka yi da Allah dakta ya fi wa'annan maliman sanin Sheikh Rabi ya fi su sanin kowaye kaga in ya fi su sai mu ji na dai tabbata ba mai hankalin da zai ce wa'annan jajirtattun maliman su Sheikh Nasiruddin Al-Albani su Sheikh Usaimin su Sheikh Bin Baz su sheikh bin baz ya ce ai duk wato dakta ya fi su sanin wane ne sheikh rabi na tabbata ba wanda zai faɗi wannan to wannan kaga gaskiya ana karya wa ɗalibai lagu kuma ba za mu taɓa fahimtar gaskiya ba in aka yi mana haka dole ne a ba wa ɗalibai hurriya a ba su 'yanci na faɗin ra'ayinsu ka ai musu ƙarfa-ƙarfa a ba musu abin da ba su isa su saba ba in kuma suka saɓa a ci mutuncinsu a yi musu baƙaƙen maganganu to ya jama'a za su fahimci gaskiya ai ba za a taɓa fahimtar gaskiya ta wannan hanyar ba kuma ba haka malaman mu can magabata suka ɗabi'antu na ƙasa da su ba Allah isa mu dace Allah isa dakta ya gyara wannan dangane da wannan bidiyon kenan amma tsaya mu ji shi wannan bawan Allah malam abdurrahman isa gaya duk da ya ji bayanin dakta ɗin nan tsaya mu ji shi ma ya fito ya ci mutuncin dakta ya faɗi wa'insu kalmomi waɗanda ba su dace ba gare shi ko a'a tsaya in sa in ji kuma me yace ce sa'annan sai mu bayani daga ƙarshe mu yi nasiha ga mabiya sa'annan kuma sai mu buɗe layi sai jama'a sai alƙalanci tsaya mu ji ga abin da ya ce bayan wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ga dan uwa yake cewa dr idris mai girman kai baya karban gaskiya wato ina nuhin bayanin da mun kai shekaran jiya wato na cewa ba wata kungiya da ke mamu dakila sannan rabi almadakhali malamai sun yaba da shi sun ce da shi tana da kyau eh, sun fahimci wata magana gaskiya ce amma suna ganin shi dr idris in labarin ya tayi wurin shi ba zai karba ba a muna kyakkyawan zato in malam ya ji wannan bayani zai karban gaskiya ya gane lallai ba wata kungiyar kima madakhila dan bid'a da mushrikai su sun kasa wannan sunan wannan malami ina fata kun fahimta lallai malaman mu na ahli suna sun ce malami ne wanda wato ake da shi take da kyau ina fata kun fahimta muna fata ya karba ko da yau ma na ji an ce malam yayi magana bisa kan mu amma ya ce wai mi wai mu awwa da za a tambaye mu bisa kan wannan lamari har mu zo mu magana to mu dai ba ma cin mutuncin malami har yau muna jingina ma malamin tauhidi Allah ya saka maka da alkhairi Allah ya sa maka karanta son ka albarka ina fata kun fahimta Oh, mu abin da muke so kawai wato magana da jama'a ke gaita cewa kuna da girman kai in kun ga gaskiya ba ku karba ka zama gaskiya Allah isa sa ku tun ku dai watan magana ku yi aiki da gaskiya duk inda ta hito ba ku wanga dan yaro ne ko ko wanga jahili ne ko ko wanga wato ba mu san shi ba ba mu karban gaskiya wurin shi wannan baya hici kuma kuma tahiyar na salih saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shaidan da shi ya ce akwai wata aya a cikin alkur'ani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle yayi gaskiya ko da makaryaci ne yayi gaskiya kenan tun aka karbi gaskiya ga bakin shaidan kenan wani dan adam mutum musulmi min ba wula shi ya kamata ce in yayi magana ko da bai cikin wato kungiyar ko da bai cikin tahiyyar ku in dai ya faɗi gaskiya to duk inda ta fito mutum ka karba wannan shine asufan malamai masu son gaskiya masu son kuma da awarsu in sun yi da wa'an su karba amma in ya zama mutum in an faɗa maka gaskiya ba ka karba amma kai kana son ka faɗi gaskiya to da'awar ka ba za ta albarka ba haka yan uwa masu albarka mu ko an yi magana bisa gare mu an ci mutuncin mu wallahi mu ba za mu rama ba amma abinda a gaskiya al'amari dai muna bayani magana ga da ake gai mun so mu shiru mu kama bakin mu amma mun ga dole a to a yi magana a raba faɗa tsakanin bakwai foto da shi da dr idris abdulaziz duk malamanmu ne na muna jan hankali ga ɗalibai a lokacin da malami biyu suke ga jayayya ku dibi inda gaskiya ta hito ko da malaminka ka shi bai da gaskiya ka ce bai da gaskiya in kuma malamin ka ina da gaskiya ka karba wancan da ba malamin ka ba ya hudu gaskiya ka ce wato ya hudu gaskiya kada ka zo ka ce wai malamin ka wai in ya faɗi ƙarya a wurin ka gaskiya ce saboda mi ka zama kamar muridi irin dan tariqa tujjaniya wanda aka ce ya zama matacce gaban shehi duk dan ahli sunna da samu ga sufa kai hasara rayuwarka dan kana son malami to wannan shine bayanin da shi wannan malami yayi Allah ya saka masa da alkhairi da shi daktan gaba ɗaya Allah ya ɗora su akan gaskiya abin da ya faɗi ya ce halayya ne na 'yan bida'a halayya ne na 'yan bida'a haka yake kuma a ce wani malami shi kaɗai ne duk abin da ya faɗi shi ne daidai ba a saba masa ba a saba masa ko ba a yi masa raddi ko wanda ya soki abin da ya faɗi sai an zage shi an ci mutuncinsa an ƙi shi hatu wannan bida'a ce zalla babu sunna bida'a ce zalla babu sunna a ciki haka ne lokacin da jama'a guda biyu suke tattaunawa dalili ake kallo ba wai a'a waɗanda suke faɗin wannan maganganu ba unzur li zatil qawli la min qa'ilin alhaqu maqbulun walau min jahilin ka faɗi zat ka duba zatin zancen me aka faɗi me dalilin menene dalilin menene wujjar me mutum ya ce ba wai shi ka ringa duba shi ba duk da suka sabawa ne shi kenan kawai su ba daidai suke ba kawai su za a ƙi su za a zage su za a ci musu mutunci a wannan a ce zalla ba sunna ba ce 'yan ɗariƙu ne suke da wannan abin ‘yan ɗariƙu ne suke da wannan abin tabbas ko da za a saba muna faɗi cin mutunci da zagi ba shi cikin raddi a manhajin ahalis sunna ba shi cikin raddi cikin manhajin ahalis sunna cin mutunci da zagi ai kai ahalis sunna dalilan da suke gurin ka zaka kafa hujja da su lokaci ya yi ma kaɗan ka kawo su duka to ba kama da lokacin da sai ka biyo baya da wa'yansu kalmomi ai ba ka da wannan time ɗin ai neman ma lokaci kake isasshe saboda yawan dalilai da wujjoji da ke wajenka ba ka da buƙatar sai ka aiko wa'yansu zantuka miyagu ko ka sauka daga kan layin karatu kana aika wa'yansu sako na cin mutunci ba ka da wannan buƙatar zo ka rakkaza a kan maganan mutum haka kuma maluma suka ce kamar yadda imamul baji ya faɗi arraddu ala ahlil bida'i al maqsudu minhu shine al an maqalatihim ma'anar raddi ga 'yan bid'a shine kaffu maqalatihim wa tahdhiril ummati minha kaffu maqalatihim wa tahdhiril ummati minha yace fala yajuzu dhikru aibin la ta'alluqa lahu bi bid'atihi Ɗan bid'a ma in za ka yi masa raddi munfa yi masa raddi shine zancen da ya faɗi ka kama zancen kai ya shiga cikin al'umma zancen ya ɓatar da al'umma ya sa al'umma su kauce wa hanyar Allah shine munufar raddin kuma ka tsawatar wa al'umma game da wannan maganganu da 'yan bid'a suke maganganin ka rakkaza akan abin da aka faɗi ba kan wanda ai ya faɗi ba sai ka ci masa mutunci ka aibata shi wannan ba shi daga cikin munfayin raddi manufar yin raddi shine zancen da mutum ya faɗi na halaka a riƙe zancen a bayyana illarsa da muninsa saboda kada ya afka cikin al'umma haka yace kai ba ma ya halatta ba ya halatta ma ka ambaci wani aibi na ɗan bida'a wanda ba shi da alaƙa da wannan aibin nasa Ah, ba shi da alaka da wannan bid'an nasa in ba sajiya ba ne na yan bid'a hanyar ce ta koyar ba eh, shi da alaka da wannan bid'a to baya halatta ka ambata sai dai in kila hanyar ce ta gadar da haka wannan aibu ne ka ambata amma dai in ba shi da alaka da bid'ar baya halatta ka ambata to shi yasa irin waɗannan abubuwa ba tafiya sunna ba ce yadda ya faɗi idan ana tattaunawa tsakanin wane da wane kalli dalilan wane dubi dalilan wane shi sa muke faɗi musamman wa'ancan muke gaya musu cin mutuncin nan ba shi daga cikin manhajin raddi a wajen ahli sunna zagin nan da faɗin miyagun kalmomi wa malima yayin yi yayin yi musu raddi ba shi daga cikin manhajin raddi wajen ahadis sunna ku tsaya akan abin da mutum ya faɗi ku yi masa raddi ku ambaci munin abin da ya faɗi sa'annan ku ce kaza kaza ku ka dalile ku shiru amma ku zage shi ku ci masa mutunci wannan ba karatu bane ba tarbiya bane ba ilimi bane ke sa abin da ya faɗi aunawa ake me mutum ya faɗi me kuma dalilinsa ba a'a in wane ne ya faɗi kawai daidai ne tunda dai wane ne ya faɗi daidai ne shi la fita ne wa malikun fil ta abin da wane ya faɗi daidai ne ko da abin nan ya saba wa gaskiya daidai ne to kai ɗan bida'a ne ba ahli sunna ne kai haka kuma waɗanda suke goyon bayan wani su ne malama a wajenka su ne ahli sunna su ne suke jajircewa waɗanda suke saba masa a wajen fikira ko a wajen magana da ya faɗi su ba malima ba ne kai su jahilai ne ma su ba sa kishin sunna wannan wata kuma bida'a ce sabuwa ba sunna ba ce ita sunna dalili take dubawa me ka me yasa ka ce kaza me ka faɗi me wana ya faɗi me wancan ya faɗi ba tare da cin mutunci ba ba tare da zagi ba ba tare da duban waye ya faɗi wannan maganar ba wannan shine sunna To alhamdulillah ‘yan uwa ci rikici yake ci gaba da ci yake ci gaba ballewa a duniyar izala kenan wahabiya salafiya izala kenan inda ake ci gaba da musayar yahu tsakanin dr idris dutsen tanshi da alkanawi da kuma a kuma almajiran dr idris an ji yacce alkanawi ya fito ya bayyana wa duniya cewa lallai abubuwan da dr idris yake ba koyarwar sunna ba ce kuma su fa ba za su bari a ci gaba da irin wannan da da'awar sunna ba nan gaba gaba za a fito a bata sunna ne gaba ɗaya sannan daga bisa daga ƙarshe an ji wasu maganganu da alkanawi ya faɗa game da malaman ɗariƙa a yayin da ya kafa hujja ya danna bidiyon shi wannan malami da Dr. Idris Dutsen Tanshi wa raddi inda Alkano yake so ya kafa wa Dr. Idris Dutsen Tanshi hujja da shi. An jecca Alkanawi da shi wannan malami suka fito suke cewa ai 'yan ɗariƙu ma'ana sun ce 'yan bidi'a su ne wa'anda kawai idan wani mutum ya faɗi magana ko gaskiya ce ko ƙarya ce kawai haka ake za a binta ba maganar kawai daidai ce haka ya faɗa sannan kuma kowa ya san cewa in suka ce 'yan bidi'a ma'ana suna nufin 'yan ɗariƙa 'yan ɗariƙa ne suke bin ma'ana yana nufin 'yan ɗariƙa ne suke bin wani malami kawai ido rufe ko daidai ko ba daidai yake ba kawai gaskiya ce abin da ya faɗa ta zauna daidai ne haka za a bi to magana ta gaskiya wallahi yan uwa mu tsaya mu faɗi gaskiya abin da alkina wannan ya faɗa wallahi ƙarya yake da kuma shi wanda malamin da ya danna bidiyonsa ɗin wallahi duk ƙarya suke yi abin da yasa na ce ƙarya ne wallahi babu wani malamin ɗariƙa ni dai da na gani na sani wani babbusa kuma a ɗariƙa kai hatta da ƙananan da suka ce idan malami ya fito ya faɗi magana kawai daidai ce ko gaskiya ce ko ƙarya ce a fito a bita kawai haka ne daidai ce wallahi ni ban san wannan malamin ba ban taɓa gani ba <coughs> babban shehun ɗariƙa wa ɗariƙar tijjaniya shehu tijjani gaba ɗaya ya faɗa ya ce idan aka ce shi Sheikh Ahmad Tijjani ya ce duk inda aka ji ya ce to a auna wannan maganar da ma'auni na shari'a idan ta yi daidai da shari'a to shi ya faɗa a ɗauke ta idan ba ta yi daidai da shari'a ba a watsar da ita saboda shi yana magana ne akan ma'aunin shari'a ma'aunin shari'a ita ce kitabuwar sunna alƙur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da kansu yake tafiya duk maganar da aka ce ya faɗa kuma ta ci karo da wannan a watsar da wannan maganar ba ta saba ce ba ba shi ya faɗa ba a watsar da ita baya kanta to yanzu ko shehu tijjani da ya faɗi wannan maganar yanzu gashi a ce wai duk ɗan ɗarika ne suke bin malaman su kawai ko sun faɗi ko abu daidai ne ko ba daidai ba ne ba kawai suna za su ɗauke ta a daidai a tafi tsakani ga Allah shehu tijjani ma ga abin da ya faɗa saboda haka ya kamata bai kamata a ce idan su alkanawi za su yi magana ko wasu malaman wabiya za su yi magana a kan ɗarika su don so su dinga yi musu ƙarya ba irin wa'annan maganganun da suke jingina 'yan ɗarika na ƙarya da ƙage don su ɓata su shi isa Allah yake jarraba su suke a junansu gashi nan suna ta yamutsa kansu suna dagwara kansu suna cin dunduniyar junansu duniya tana gani abin kunya tsakaninsu cikin duniyar wahabiyawa sai rikici ake yi wutar balbalin rikici ta kunno suna ta suna ta tarwatsa junansu da kansu to ta yaya kun zo kuna faɗan abubuwan da bai dace ba a kan wasu kuna wasu ƙayi kuna yi ƙarya wasu wasu ƙarya ku Allah ya baku ku zauna lafiya magana fa ta gaskiya kenan dole idan kana son ka zauna lafiya to kai kokari kai kokari ka ga kai ma wani ya zauna lafiya ba tare da kaiwa wani shayar kai masa ƙarya ka zo kana ƙoƙarin ɓata shi a a cikin al'umma ba wallahi wannan ita ce magana ta gaskiya wannan gaskiya na fito na faɗa ba ruwana in za ka zage ni ka zage ni don kana tunanin kowai na ƙare ɗarika gaskiya ce dole a faɗe ta abin da ya zo na gaskiya wallahi ko na ɗan ɗarika ne ya ba daidai ba za mu fito mu ce abin da ya ba daidai ba ne ba to ai wannan gaskiya wannan ita ce gaskiya